وهدانا إلى القيام فقمناه وزين لنا الإطعام فأطعمناه وعاننا على تلاوة القرآن فقرأناه وختمناه فمنك يا رب الفضل ومنك يا رب العون ولولا عونك وهداك ما صمنا ولا قمنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ففي قلوبنا فرحة وانشراح بإتمام هذه الطاعات فرحة بصيام نهار شهر كامل وبقيام ليله وفرحة بالوقوف على الذكر والقرآن وفرحة بالجلوس في مجالس العلم وفرحة بتفطير الصائمين وفرحة بصلة الأرحام وفرحة بإخراج الصدقات وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وهك لنا أن نفرح أليس قد قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ثم فرحة أخرى وهي فرحة بعيد الفطر تلك الجائزة الربانية للصائمين وإنها لإحدى الفرحتين اللتين قد ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفرح إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه فها نحن قد ف... فها نحن قد فزنا بحصول الأولى ونسأل الله تبارك وتعالى أن ننال الأخرى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah muna gode maka Allah muna maka godiya <clears throat> da wannan babbar ni'ima da ka yi mana wanda babu irin kudin da zai sayi wannan ni'ima din babu wanda zai iya kawo wa kansa wannan dama din sai ubangiji ne zai bayar ni'imar azumtan watan Ramadan ni'iman a fara Ramadan a ga ƙarshen sa ni'imar Allah ya bamu bonus maimakon azumci 29 Allah ya sa muka azumci 30 Allah mun gode maka Allah muna gode maka yadda ka datar da mu da azumta a lokacin da wasu dab da azumin Allah ka ɗauki ransu muna gode maka yadda ka bamu ikon azumta a lokacin wasu gasu da ransu amma ba za su yi azumin ba muna gode maka ya ubangiji <clears throat> yadda ka bamu iko muka aikata ɗan abin da za mu iya na daga ibada ba su ciyarwa sun ciyar masu karatun Qur'ani sun karanta har sun sauke masu itikafi sun shiga itikafin goman ƙarshe 20 wasu da ikon Allah sun yi itikafi kwana 30 gaba daya wani gaba daya ya tattare daga ƙasarsa ya tafi ƙasa mai tsarki tun kafin a fara azumi dan ya samu falalar azumi ya zauna kwana 30 cikin masallacin Annabi ko kuma masallacin Makka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ubangiji wallahi ba mu isa mu ɗauki wannan turbar ba in ba kai ka ɗauke mu ka ɗora mu akan ta ba zuciya yau tana cike da farin ciki saboda kammala wannan aikin ɗa'a, farin ciki da gama wannan azumi farin ciki da ka ba mu dama <clears throat> muka tsaya daransa farin ciki na masu itikafi da ambaton Ƙur'ani, farin ciki na zama a guraren tafsirai da sauraron wa'azi da karantarwar malamai farin ciki na sada zumunci wasu sun sada zumunci da kuɗi wasu sun da sada zumunci da kafafunsu ga kuma yau rana ce ta sada zumunci farin ciki da ka ba mu iko muka fidda zakar fidda kai Allah mun gode maka gaya musu da falal Allah da rahamarsa da ita ce dace a yi farin ciki shi yasa Allah yake cewa walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun akwai farin ciki manya na shan azumi shan azumi ko a wuninka ko kuma gaba ɗaya Ramadan ɗin. Idan mai azumi ya yi azumi da safe da daddare lokacin buɗe baki akwai farin ciki sannan kuma ranar da zai haɗu da Ubangijinsa akwai farin ciki. To ina kuma in kwana talatin ka azumta gaba ɗaya kai akwai farin ciki mun gama azumin nan lafiya mun gama kwana talatin ɗin nan lafiya. Yau cikin farin cikin da annabi faɗa guda biyu farin cikin gama azumi da farin cikin haɗuwa da Ubangiji. Ga ɗaya dai mun kammala Allah ka sa mu haɗu da Ubangiji cikin halin lafiya, lamin lafiya, babu tashin hankali gaban Ubangiji. Allah ka karɓa mana. ‘Ya'yan uwa, duniya gaba ɗaya a hargitsa take, tana cikin tashin hankali saboda me, saboda yawan saɓo, saboda rashin kyautawa Allah, saboda yin ta'addanci wa Ubangiji, saboda fusata Ubangiji. Ga dukiya ba a jin daɗinta, marar dukiya yana cikin ƙunci, shugaba ya rasa inda ya fuskanta. wannan ba crisis ne na Najeriya ba international crisis ne babu wani mai mulki da yake jin daɗi kuma wallahi a hakan cikin rashin daɗin suka dage sai sun yi zalunci sai sun yi cuta sun yadda rashin daɗi ya tafi da rashin daɗi to in kwa ka biye su ka tsaya kana tsinuwa kana zagi baka addu'an neman gyara to ko za su fi ka jin daɗi su ci anan duniya a lahiran dama ba sa bukata kai kuma ka sha wahala anan kuma ka je can ka sha wahala ɗaiɗaikunmu mu dawo zuwa ga ubangiji ubangiji zai albarkace mu gaba ɗaya. dukiya baiwa ce ta ubangiji ba tarunta ne dukiya ba albarkarta ita ce dukiya ubangiji ya ba mu hanyoyi na kwanciyar hankali ta dawwaman arziki ta dawwaman kwanciyar hankali Allah subhanahu wataala yake ce mana ku je ku yi ta yin istighfari ku ji tsoron Allah zan ba ku mafita da zaman lafiya tsoron Allah mataki ne babba na samun kwanciyar hankali na dawwaman arziki na arzikinka da ya kubuce Allah zai dawo maka da shi Kisa Allah yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib inda mutum ya ji tsoron Allah ya ake nufi da tsoron Allah ka aikata abin da ubangiji ya umarce ka ka nisanci abin da ubangiji ya hane ka ka sada zumunci ka bawa ƴan adam su ka ba wa ubangiji sa. in kai haka yarzuquhu min haythu la yahtasib ubangiji zai ta arzuta ka kai mamaki wai kai yaushe ka tara wannan dukiya din ne ka rasa suwa suka baka gudunmawa ya akai wai account ɗinka ne mai wannan miliyoyi din saboda me ka ji tsoron Allah ka yi wa Allah abin da yake so ka nisanci abin da Allah baya so Allah zai azurta ka ta inda baka tsammani wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in li kulli shay'in qadara lalle ubangiji zai wadatar da kai in dai ka yadda yasa mutun ya ji tsoron Allah a boye da kuma a bayyane lalle tsoron Allah sababi ne na samun tsira sababi ne na isa tudun mun tsira da yawa dan adam Za ka ga an haramta masa arziki ko kuma ga arzikin amma yana fatattakewa baya jin dadin sa me ke faruwa sabon Allah da rashin jin tsoron Allah ibnu majah ya ruwato hadisi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya hassana hadisin annabi yake cewa wa innar rajula la yuhramu rizqa dambi yusibu lalle dan adam kaga an kwace masa arzikinsa an fatattaka masa arzikinsa saboda yawan aikata zunubi kenan waɗannan abubuwan da muke faɗa abubuwa ne da suke gusar da arziki suke gusar da kwanciyar hankali sannan in ka bi su kuma su ne da suke sakawa kai arziki arzikin kai wanzu abu na biyu na daga sababi na wanzuwar arziki a yadda muke shan wahala a ƙasa muke ganin tattalin arziki yana da matsala ɗaiɗaikun mu mu koma zuwa ga ubangiji ta waɗannan matakai din mataki na biyu shine rike ibada bautar ubangiji yin sallah in an rike sallah insha Allah hanya ce ta ƙasa za ta yi kyau kai kuma arzikinka na ɗaiɗaiku mu kenan ubangiji ba zai bari arzikinka ya take ba qur'ani yake cewa wa amru ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah kai kuma ka yi haƙuri ka jure akai la nas'aluka rizqa ba ma tambayan ka arziki na hannu narzuquka mu ne masu azurta ka kenan sallah mataki ce ta samun arziki da dukiya cikin samun arziki hanyoyin samun arziki akwai istighfari da yawaita shi da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala annabin Allah Nuhu yake cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara na gaya musu ku yi ta neman gafaran ubangijinku domin ubangiji mai gafara ne in kana neman gafara yursilis sama alaikum midrara Allah zai turo muku ruwan sama masaki masaki wa imditkum bi amwalin wa banina zai zai zai fadada muku ƴaƴa da kuma dukiya mai yawa kenan istighfari hanya ce ta samun arziki hanya ce ta wanzuwa a ƙasa hanya ce ta samun kwanciyar hankali ta da za a samu ayi ibada waja'al lakum jannatin waja'al lakum anhara ubangiji zai sa albarka a ku sannan ku da ruwan da kuke sha zai yi albarka imamul qurtubi ya kawo wani asari wanda ta hanyar arabi ibn sabi daga malamin sa Hassan al-Basri ar ibn Sabi al-Basri ne shi ba yana riwaya daga Hassan al-Basri da kuma Muhammad ibn Sirin da Ata ibn Raba da sauran manya-manyan malamai ya zauna gurin sa sai wani bawan Allah ya zo ya tambayi Hassan al-Basri yake cewa fari fa yayi yawa fari ya fiskance mu ya za mu yi ce ka nemi gafaran ubangiji ku je ku yi ta yin istighfari wani lokaci wani ya ƙara zuwa yace ni fa talauci ne mun yawa Ya ce je kai ta neman gafaran ubangiji kai ta istighfari za ka yi kuɗi wani ya yazo yace ina son 'ya'ya, ya ce je kai ta neman gafaran ubangiji za ka samu 'ya'ya. wani yazo yace gonaki sun bushe dabbobi suna shan wahala babu ruwan sama ya za a yi Ya ce ka je ka yi istighfari da aka tambaye shi me ya faru sai ya ce ka koma fadin Allah madaukin sarki fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum bidirara tabbas yin istighfari da tuba zuwa ga Allah da kankan da kai wallahi mataki ne babba na ƙasa ta zauna lafiya na ɗaiɗaiku masu kasuwanci masu neman nutsuwa da kwanciyar hankali wallahi ubangiji ya albarkaci arzikinka ba zuwan arziki ne arziki ba ka iya yin istighfari ka bi duk matakan ne zama baka da kuɗi amma wallahi zaka samu kwanciyar hankali baka da tashin hankali baka da problem zaka samu abin da zaka samu rufin asiri tattare da shi mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala yasa Abdullahi dan Abbas a ruwayansa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yake cewa man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja duk wanda ya lazimci istighfari wallahi duk wani kunci sai ubangiji ya bashi mafita akan ta duk kuncin da kake fata kake fama da shi wannan malamai sun gwada in kana cikin rashin lafiya in kana cikin tashin hankali in kana cikin matsala in ka samu kuncin zuciya ko ma yi wace istighfari kaga ujuba kaga wani abun mamaki zaka ga amazing zaka ga abun abun nan eh, eh, eh, al'ajabi a cikin al'amari din Allah zai baka zaka ga kwanciyar hankali a ciki Ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa min kulli hammin faraja duk bacin rai in kana istighfari zaka samu mafita istighfari zai kawo zai dawo maka da arzikin da ya tafi bin Allah subhanahu wataala kuma zai tabbatar maka da arzikin ba zai tafi ba wannan manyan abubuwa ne duk rigima da muke ciki na an kwashe dukiya an kwashe arziki an kwashe kaza shi yasa malamai suka ce wallahi abin da Allah ya azurta ka da shi ba wanda ya isa ya taba maka shi kar ka ji tsoron za a kwasa kar ka ji tsoron za a kwashe su zo su yi iya diban su ba anan bane kadai ma je mu haɗu a can check and balance yana zuwa amma kai kai tattalin naka ta hanyar yin zikiri ta hanyar bin Allah ta hanyar nisantan sabon Allah subhanahu wataala zaka zauna a duniya lafiya zaka samu yadda zaka bautawa Allah zaka samu yadda zaka yi ibada zaka zauna da jama'ar ka lafiya da ikon Allah sannan yawan sadaka yanzu ba mun yi maganan ya za a samu arzikin ba to kar ka samu kuma ka ɗauka naka ne samu faɗaɗa shi ga bayan Allah nagari. gari faɗaɗa shi a mutanen kirki faɗaɗa shi a jama'a an ga dai halin da ake ciki a yanzu an ga ɗan ƙanƙanin yadda masu kuɗi suka fayi hoɓɓasa a wannan azumi ɗin da ɗan ƙanƙanin abin da wasu 'yan siyasa suka ƙoƙarta suka sake kuɗaɗe suka sake kayan abinci ɗan kaɗan fa aka yi amma an ga yadda gari ya ɗan samu canji ina a ce kai ka yi kai ka yi wancan ya yi wancan ya yi shi yasa fatawa da naga wasu bayan Allah suna wasu analysis na kwanan nan na cewa zakka da ake ce mata sai kuɗi ya kai miliyan tara da wani abu sannan a ce shine nisabi na zakka suka ce akwai kuskuren a ce dukkan mu mun raja'a mun koma zuwa ga zinariya mun manta azurfan da annabi ya haɗa su tare ya musu hukunci wanda kuɗinsa daga miliyan ɗari ne zuwa sama mun yarda miliyan goma shine nisabi amma wanda arzikinsa bai kai miliyan ɗaya ba daga dubu ɗari bakwai ka fara yin fidda zakka wannan malamai ne bayin Allah 'yan uwa suka yi analysis mai kyau ni na gani abun ya burge ni a babin Islamic economics fatawa ce wacce za a yi aiki ko da marjuhiya ce inda tazahumi a wajen malaman fikihu za a karanta mutane a babin a fada da sadaka kana ganin ka kai 750 fitar kai muƙaddara ma ba hakan bane fatawan kuskure ne ai ko sadakar nan Allah ba zai jefar maka da ita ba kuma nawa ne 750 kai kai ta ma miliyan 1 nawa ne zakkan miliyan 1 25 ne ko 25000 yanzu dai 25,000 ko ko sallama aka maka aka gaishe ka a lokacin da ka samu miliyan ɗaya za ka ɗauka ka bada ita ko tukuici kai wallahi ka bada tukuicin dubu ashirin da biyar a miliyan ɗaya kai ɗan banza ne yanzu nan in ka maka kyautan miliyan ɗaya in ce wane ne aiko ni tukuici na ya zama 25,000 kai fa ba noma kai ba ba aiki kai ba aka baka ni na fi ka shan wahala ma tun da sai da na biya kuɗin mota na zo ka ci 950 dai ka bani da 50,000 ai zan ce fa dama dama amma wani wani sai ka ɗauko masa miliyoyin kuɗi a aiko ka da su ka zo ka ajiye masa ya ce to wallahi kana da kirki wallahi kai don Allah a gaishe mana shi gaishewan gidanku ka ɗauka ka bani rabon na kai wannan irin abin da ake yana daga cikin abin da ake fada da economy na ƙasa kar ka yadda arziki ya zo maka face na gefen ka ya samu wanda ya kawo ka bashi in ka samu a faɗaɗa in ka fito da kayan gonanka ɗiba wasu ba me yasa aka ce zakar da kai to wannan taimakon talakawa idan za ka yi annabi sallallahu alaihi cewa duk wanda ke so arziki sai wazu ya fadadu to yake yin sadaka yake yin sadaka annabi sallallahu alaihi yake cewa babu dukiyar da za ta lalace dan ana mata sadaka wallahi sai da ya rantsi yace ma nafa da malum min sadaka ba dukiyar da ake mata sadaka za ta kare a kyautata wa talakawa a faɗaɗa musu a wasa'a musu mu zama masu kirki kar mu zama butulaye a al'amura yaranka da da su aka samu arziki a shago shagon shekara ashirin da yaro <clears throat> Allah ya maka buɗi da sanadiyansa ka tabbata sallama da zaka masa sallaman da shi ma gobe zai sallami wani yayi addu'a irin yadda yadda aka maka shi ma ayi masa addu'a <clears throat> amma galibi a kasuwa da yaron shago da mai shagon da Allah tsine maka ake rabuwa family su ce Allah ya isa ka cuci danmu wata kilin ba a sa'a ba an yi masa butulci shi kuma yaron yana tafiya yana cewa Allah ya isa shi kuma ana ce masa Allah ya isa ka saci dukiyata kai kaza saboda me ba a dora ta kan aminci ba babu ka'ida babu tsari arziki ku kuka hada kai kuka yi partnership ne duk yadda kake kai ka sa kuɗi yaron da ya zauna a shagon ka, is your partner a harkar kasuwa to wannan hanya ce mai kyau a yi a bada sadaka a bada kyauta hanya ta karshe ko kuma ta kusa da karshe masu kuɗi da Allah ya ba su rufin asiri yawan aikin haji da yawan yin umara da kuma duba priority akan aikin haji da aikin umara me yasa nace duba priority shine miliyan biyar da zaka kashe ko shida aikin haji wallahi ka rabata ka rabata a talakawan da suke kusa da kai yafi ka tafi aikin hajin kan nan sai dai idan Allah ya maka budin da zaka yi sadakar kuma zaka je aikin haji din amma in ka san aikin hajin ka zai sa talakawa ka rage abin da kake musu wallahi ka hakura da aikin hajjin ka ka hakura da umranka ka sadakar da kuɗin nan addu'an da za su maka sai yafi addu'an da za ka yi a jikin kaba. sai tafi wannan so ake duba priority inda wayalwa ka yi sadakan kuma ka je ka dawo ka koba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabi'u bainal hajji wal umra ku yawaita bibiya tsakanin hajji da umra in kuna haka fa innahuma yanfiyanil faqr wadh-dhunub suna kore zunubi suna kore talauci in dai kana yawan umara yawan haji yawan umara yawan haji wallahi ba za ka talauce ba galibi ka tambayi wanda zai je aikin haji in ya dawo da wata biyu wata uku sai ya rantsa ba da Allah ya ce over 90% na abin da na roƙa wallahi sai da na gansu saboda kudi ne na kudi ka kai kudi ne ka gode wa ubangiji ubangiji zai mayar maka to amma dai a yadda muka faɗa priority na talakawa kar ya zama da dan abin da kake da shi na rara shine wannan 5 million 6 million 7 million 8 million ka ce bari ka kashe ta a haji ba ba bayin Allah ka gani ba su ka ba su kaga addu'a ba su kaga fatan alkhairi Allah ubangiji ya mana tawfiki sannan yin addu'a yin addu'a mataki ne na zaman lafiyar ƙasa mataki ne na albarka a ƙasa mu daure a addu'o'in mu duk yadda muke ganin ana zaluntan mu ana cutan mu mu yi haƙuri mu daure mu yi addu'a ta gani mu yi haƙuri mu daure wallahi tallahi mu ana zalunta mu wallahi ba wanda zai ce maka ba mu ba mu ba ne bane babu wanda zai gaya maka ana zaluntar mu ta kowace sakta ta kowane bangare ana zaluntar talaka amma kayi haƙuri talaka ka ƙara haƙuri yi addu'an alkhairi ba dole he yanzu abin nan canji zai zo ba in kai yi munana addu'a kai yanzu kana shan wahala 'yan bayan ka za su zo su sha wahala mu bari mu mu sha wahalan addu'ar mu kuma ta sa 'yan bayan mu su samu amfanin addu'a ɗin ko da ba za mu same ta a yanzu ba tabbas tabbas wallahi ana zaluntar mu <clears throat> wallahi ana zaluntar mu duk sektan da ka taba sai ka samu babu lafiya a cikin ta wutar lantarki wai yanzu ma saboda wani masifa kuma ta wani zalunci wai wutar lantarkin ma wai akwai band A band B band C, band ne ko band ne sunan abun ko band D band E wai har da wasu wasu band D and E su ne 4 hours to 8 hours ƙaryar banza da wofi wai su ne za a ba su wuta 48 hours sannan akwai band A wanda suke samun 20 hours wannan 20 hours suna suba 256 a halin da ake ciki yanzu maganar ƙarin kuɗin wutan nefa ne a yanzu maganar ƙarin kuɗin nefa ne dalar mu ta yi sama an karya mutane da yawa asibiti ga halin da ake ciki a asibiti security talaka shi yake bawa kansa anguwa dole za ku sa ido ku za ku sa yan banga ku za saka ido hanyoyi in ba Najeriya ba ina ne zaka je kaga katti akan hanya suna debo kasa a buhu a federal highway ana zuba ƙasa wannan ina faɗa ne don in nuna maka yadda aka zalunce mu zaluncin ya wuce duk inda kake tsammani wanda ya ce maka babu kuɗi a ƙasar a ƙasar nan ƙarya yake maƙaryaci ne babu irin arzikin da Allah bai bamu ba kafircewa ni'imar Allah da muka yi ubangiji ya zo ya kakaba mana wasu mutane kai ka ce kuraye ne amma fatan mutane aka saka musu ko kuma in ce mutane ne da abin nan kuraye ne da fatan mutane babu Allah ta tare da su duk inda za a taka ka ake bi ka ji kuɗin da ake wa gwamnoni don girman Allah a ce ayi azumi a ce ayi azumi haƙƙin da za a fitar ya isa gurin talakawa me za ka yi da kuɗin me za ku yi da kuɗin me za a yi da su tsakura ne fa tsakura fa ake yi ka ji harkar fadin din nan fa ana maganar 5 trillion padding to wannan duka muna faɗa wa mu ne dan mu yi haƙuri amma mu yi addu'a addu'an nan kuma mu musu ta alkhairi sannan mu kuma mu yi ta ƙoƙarin yadda zamu ga mun tsira Allah ka gyara mana shugabanninmu Allah ka shirye su Allah ka shirye su Allah ka dora mu akan shirya gaba ɗaya. Allah ka gyara mana kasar mu Allah ka yafe mana mu. zunuban da muka yi muka shiga wannan halin Allah mun tuba ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka gyara mana wannan ƙasa mai albarka ya ubangiji ba mu da wata ƙasan da ta wuce wannan ƙasan Allah ka albarkace ta wani bawan Allah da zai ke turowa zaman da ya shiga abin nan Saudi Arabia hotel na jikin Kaaba ya duba ya ga kusan 80% ne ko wani adadi da ya faɗa naga Dr. Abdul Muttalib ne ya turo yace galibin su galibin su ƴan Najeriya ne yace in kaga yadda ake alfasha da kuɗi a gurin sai wani dan gana yake cewa ya muke gani ana rubutu ana cewa Najeriya talauci ana cewa kuma waɗannan ƴan Najeriya ne aka ce duka ƴan Najeriya ne su ne masu wannan al'amari din ace kuma yanzu kasar su kuma ana cikin wannan hali din to wallahi kuɗin masu kuɗin Najeriya da ƴan siyasa da waɗanda suka sata da waɗanda ba su san ma yadda aka yi suka samu ba dan wani wallahi bai sai da aka yi samu ba wallahi bai sani ba bai yi sata ba amma bai sanya aka yi samu ba inda za a tashe shi wallahi ba zai iya bayani ba to da wayannan din da kowa in kuna da hankali kudin mun yadda yanzu a hannunka yake ka zo ka sa mana abin da zai amfane mu mana za mu ce za mu karɓa ne in ma sata kai zo garin ka saka 'yan garin da jama'ar garin duka su zo su ta amfanuwa mun yarda mu yi bauta a gurin ka matukar za a samu kwanciyar hankali dan talaucin da mu yake damu zai kauce da dukiyar kan ka kai ta abin da ka ga dama da shi amma an sata an ki a kawo a amfana ba fitka ba bamu muka ce ba ka yi investing a kasarka Musaveni, Musaveni kullum cewa yake cewa duk wanda ya tara kuɗi kowane irin kuɗi ne mun yadda ya dawo Uganda za mu ba shi free entry ba shi da problem in dai kuɗin zai dawo da shi ƙasa kuma za mu ba kuɗin kariya gana haka shi ma yake yi kasata eh kasata yanzu an gama shari'a an gama shari'a ka dawo mu baka guri ka zo ka yi investing a ƙasar mu wannan ne. amma wai har rizabuwa ana yi wa ruwa rizabuwa yanzu kuɗi ana masa rizabuwa a zaɓe a zo ana fitar da kuɗi ya gaggu gara ta ci a lokacin da makwabcinka wallahi tallahi malamai masu tafsiri ga Sheikh Musa Adam mai hula ga su malam Kabiru ga su malam Mustafa malam Mustafa kai philanthropy ne wallahi wallahi za ka ga abin al'ajabi wallahi za ku zo kuna rabar da kayan marayu da kayan marasa ƙarfi a ce kuɗin nan ya ƙare kaga kaman mutum arba'in sun tsaya maka suna cewa mu yanzu ya za a yi da mu ka shiga tashin hankali kana tunanin ya za a yi ka nemo kwano talatin kwano ishirin na shinkafa ka basu ashe su ba wannan ne damuwansu ba malam mustapha a gaban ka muka yi wani abu wallahi kai ka dauka wa'annan mutum talatin da ba su samu ba yanzu jiran su su ba ka je ka nemo kwano goma kwano ishirin kwano arba'in ka basu sai na fito da kuɗi naira ɗari biyar biyar wallahi ɗari biyar biyar ɗin nan addu'a da godiya ga Allah mun gama da su ɗari biyar biyar ta ishe su sun koma sun tafi 500 naira duk wanda yayi rabon kayan kayan azumi ya ga wannan abu sai kaga mata ta zo don an ce maka kaya ya kare kai ka dauka kana kana zaton tana ita ma tana jiran ka debo mata kwano 10 20 20 30 ka hada mata dubu 20 wallahi zaka zaci haka take nufi sai kai kamar kana jin ko ya karako to ke karbi 500 ke karbi 500 sai ga an yi layi sai ka ji kuma an zo malam Allah ya saka da alheri malam mun gode don girman Allah a ƙasar da zaka samu talakawa suna da irin wannan ba za ka iya sayan su ba gaba daya dan abin da kake da shi wancan gwamnan ya sai garinsa wancan ya sai garinsa mai kudin ya sai garinsa ministan da ya sassato ya kawo ya sai can bangaren ya sai can bangaren ya sai can bangaren zaka ga an zauna lafiya a kasar ubangiji ka gyara mana kasar mu Allah ka yafe musu Allah ka shiryar da su ka shiryar da mu ya ubangiji Allah ka shiryar da mu Allah ka ba mu shugabanni na gari na ƙarshe a yawaita addu'ar ruwan sama zafi yayi yawa saukar ruwan sama ni'ima ce da albarka اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا Allah ka gyara mana siyasar kasar mu Allah ka gyara mana shugabannin mu Allah ka gyara mana tsaron kasar mu Allah ka gyara mana asibitocin mu Allah ka gyara mana hanyoyin kasar mu Allah ka gyara mana talakawan kasar mu Allah ka gyara mana imanin mu Allah ka kiyaye mu ka kiyaye mana imanin mu ya ubangiji tun daga yanzu mun fara addu'a ya Allah jihohin mu da kasar mu Allah ka sa zabe na 2027 a yi shi lafiya a gama shi lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka sa duk candidate da kowace party za ta yi screening ya zama da candidate ne wanda kowace party ya ci ba mu da damuwa a ce wacce ta tsaye na kirki wancan na kirki wancan na kirki wani ma ya ce ni ubangiji in naje wa ma zan zaba ko ban je zabe ba duk wanda ya ci ya Allah na yarda da shi Allah ka nuna mana wannan lokaci din haka a tutan shugaban kasa Allah ka nuna mana shugabannin da za a fitar duka a ce nagari ne bayin Allah nagari Allah ka gyara mana su Allah ka gyara mana kasar mu barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh